This is the voice of America. The following program is in Hausa. An kama tashar sashen Hausar muryar Amurka ne a wannan la'asiriyar kan mitoci 13 da 22 da 25 da 31 da kuma 60. Masu jima a jamhuriyar Nijar na iya kama shirye-shiryen namu kai tsaye ta gidajen rediyon amfani fara'a Saroniya da kuma FM Nomad. Masu kafar intanet kuwa na iya samun mu koyaushe a Hausa.com da kuma sashen hausa.com. Assalamu alaikum jama'a Ibrahim Kalmasi Garba ne daga nan birnin Washington DC tare da Halima Jimrawo da sauran abokan aiki muke muku marhamar lali a shirma na wannan lokacin. To kafin mu ci gaba ga kanun labarai. Ɗan ƙasar Amurka bakar hwata na hwarin harkon da ya taɓa rike mukamin sakataren shari'a a wannan ƙasa Eric Holder ya yi murabus bayan ya shekaru shida a wannan matsayi. Manya-manyan jami'an diflomasiyyar ƙasar Amurka da na tarayyar Turai da kuma na Iran sun yi wata tattaunawa a zagaye na biyu da nihin cimma wata jituwa a kan shirin nukiliyar ƙasar Iran. Prime Ministan ƙasar Birtaniya David Cameron ya buƙaci Majalisar Dokokin ƙasar ta bashi izinin bin sahun Amurka a yakin da take yi da 'yan tawayen daular Islama a ƙasar Iraki. To kanin labaran kenan a fannin rahotanni kuwa za a ji cewa yau fa take ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware don jaddada muhimmancin kawar da makamin nukiliya kwata-kwata daga doron ƙasa. Na farko dai ya kamata a sani cewa shi nukiliya yana da aiki daban-daban. za ku kuma ji cewa da alamar an fara samun mummunar takaddama tsakanin 'yan boko haram kansu sanadiyar yiwuwar mutuwar shugabansu abubakar shifkau wani suna fara kan maganan shugabanci wasu suna fara kan maganan ajiye makan yanzu suna karancin mai ma motocin saye za a kuma ji martanin gwamnatin najeriya game da abin da boko haram ke ciki da kuma nasarorin da sojojin najeriya ke samu kan wannan kungiyar da kuma da yake yau wato juma'a ce bello habu galadanci na tafi da shirin musulunci tushen rayuwa amma yanzu sai a gyara zama a sha labaran duniya tukun tare da sallama a gare ku da watan kuna na lahiya masu sallar jama'a kuma an yi jama'a lahiya ga cikakkun labaran duniyar Sakataren Shari'ar Amurka Eric Holder ya yi murabus bayan shekaru shida yana rike da mukamin. Shugaba Barack Obama ya ce ba da daɗin rai ya amince ma Eric Holder ya yi murabus ba bayan ya yi shekaru shida yana rike da mukamin Sakataren Shari'ar Amurka. Da yake jawabin barin aiki a gehen shugaba Barack Obama a fadar White House, Eric Holder ya ce ba zai taɓa nisa da aikin ba, ya ce zai ci gaba da bada gudunmawar shi kuma ya ci gaba da ƙoƙarin ƙara tsayar da ƙasar Amurka bisa kyawawan tubalan da aka gina ta a kai. Eric Holder shine bakar hwata na harin harko a ƙasar Amurka da ya taba riƙe mukamin sakataren shari'a a ƙasar kuma yana riƙe da mukamin tun da shugaba Barack Obama ya fara shugabancin ƙasa a shekarar 2009. manya-manyan jami'an diflomasiyyar ƙasar amurka da na tarayyar turai da kuma na ƙasar iran sun yi wata tattaunawa ta biyu a yau juma'a da na kunkula wata yarjejeniya game da shirin nukiliyar ƙasar iran sakataren harkokin wajen amurka john kerry da ministan harkokin wajen ƙasar iran jabal jarif da kuma babbar jami'ar tarayyar turai mai kula da al'amuran kasashen waje kashirin aston sun gana a jiya alhamis a birnin new york inda ake gudanar da babban taron majalisar ɗinkin duniya babu tabbas ko tattaunawar ta samar da wani ci gaba amma wani babban jami'in gwamnatin ƙasar amurka ya shaidawa gidan rediyon nan na muryar amurka cewa za a yi amfani da abubuwan da aka tattauna a wannan mako a sake zama a samar da hanyar ci gaba iran da manyan kasashen duniya shida wato amurka da birtaniya da faransa da rasha da china da kuma jamus na ƙoƙarin cima wata jituwa ta takaita shirin nukiliyar ƙasar iran musanyar sassaucin takunkuman karya tattalin arzikin da za a yi wa iran din kafin cikar wa'adin ranar 24 ga watan Nuwamba. Shugaban ƙasar Iran Hassan Ruhani ya faɗa babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya cewa Iran ta ƙudur aniyar ci gaba da shirin ta na nukiliya kuma a cikin jawabin da ya yi wa Majalisar Ɗinkin Duniya ɗin. Shugaba Ruhani ya ɗora ƙasashen yammacin duniya babban laifin haifar da ƙaruwar tsatsauran ra'ayi a yankin gabar ta tsakiya. Mr. Ruhani na ci gaba da sukan lamirin yakin da aka kaddamar kan mayakan daular Islama a ƙarƙashin jagorancin Amurka. Ya ce ba da ƙarfin soja za a iya maganin wannan tawayan ba. Labaran duniya ake saurare daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Firaministan ƙasar Birtaniya David Cameron ya bayyana a gaban 'yan majalisar dokokin ƙasar inda ya ƙaddamar da muhawarar neman izinin bin sahun Amurka da kuma shiga cikin ƙawancen ƙasashen yammacin duniya da na ƙasashen larabawa wanda ke ma 'yan tawayen daular Islama ruwan wuta ta jiragen sama a ƙasar Iraki. Mr. Cameron ya shaida ma 'yan majalisar wakilan da ke cikin zillimi da damuwa cewa 'yan tawayen barazana ce ta kai tsaye ga Birtaniya da kuma muradun Birtaniya. Mr. Cameron ya yi matashiya game da irin dabarun yakin rashin imanin da 'yan tawayen ke yin amfani da su waɗanda suka hada da hille kai da gicciyewa da kuma ƙwaƙule ido. Ya ce duka waɗannan abubuwa ne na zamanin jahiliya. Prime Minister ya sha jaddada cewa babu shirin tura mayakan ƙasa, amma kan ya ƙarasa bayanin 'yan majalisar dokokin suka yi wuf suka rihe shi da tambayoyi a kai. Amma duk da jayayyar da kuma doguwar muhawarar da aka tafka ana kyautata cewa 'yan majalisar dokokin za su amince da matakin. Duka manyan jam'iyyun kasar guda uku sun ba da goyon su kuma hakan na zuwa ne wasu 'yan kwanaki kalilan bayan da Firayim Ministan Iraki Haidar al'abadi ya buƙaci taimako. Matakin bai ce komi ba game da ɗaukan mataki a ƙasar Siriya, haka kuma shugaban na ƙasar Birtaniya ya ce ana buƙatar wani shirin magance yadda matasan Turai ke zama masu tsatsauran ra'ayi. A halin da ake ciki kuma har wayo a yau Juma'a Prime Minister Denmark Helle thorning smith ya yi sanarwar cewa gwamnatin ƙasar shi za ta tura manyan jiragen saman yaƙi bakwai sanhurin F-16 ko F-16 su je su taimaka a yaƙi 'yan daular islam a ƙasar Iraki. Jami'an gwamnatin kasar Afghanistan sun ce a makon da ya gabata mayakan 'yan Taliban sun afkawa wani lardin da ke kusa da Kabul babban birnin kasar suka halaka ɗimbin mutane. Hukumomi sun ce kashe-kashen da 'yan Taliban ɗin suka aikata sun haɗa da fille kawunan wasu mutane goma sha biyu a ƙalla a gundumar Arrestan da ke lardin Gasni da ke da tazar kilomita mai tan daga birnin wato daga Kabul babban birnin ƙasar. kamfanin dillancin labaran reuters ya ce jami'an gwamnatin lardin sun ce wasu 'yan taliban su kimanin 700 ne suka kaddamar da hari a yankin kuma sun kashe mutane fiye da 100 faɗan na rajistan na nuni da irin mawuyacin kalubalen da ke gaban sabon shugaban kasar afghanistan da kuma jami'an tsaron kasar wajen iya kare kasar. a daidai lokacin da sojojin taron dangin kasashen waje ke ƙoƙarin barin ƙasar a ƙarshen shekarar nan. Labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To, kamar yadda kuka ji, yau take ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware don jaddada muhimmancin kawar da makaman nukiliya kwata-kwata daga doron ƙasa. Don haka, na tuntuɓi wani tsohon sojan Najeriya da ya laƙanci abin da ya shafi manya-manyan makaman yaƙi kuma tsohon gwamnan jihar kaduna kanar abubakar ɗangiwa umar mai murabus wanda na tambaye shi ya mana fashin baki game da yadda koko abin da isa duniya ke ƙoƙarin kawar da waɗannan makaman sai ya ce na farko dai ya kamata a sani cewa shi nukiliya yana da aiki daban-daban sinadarin nukiliya ana amfani da shi inda za a samu makamashi makamashin lantarki sannan sinadarin nukiliya ana amfani da shi inda za a bunƙasa harkan masana'antu bunƙasa harkan gona har ma bunƙasa harkan lafiya a wajen injina da ake amfani da su kamar x-ray da kuma duba jikin ɗan adam a gano wasu abubuwa so ana amfani da sinadarin nukiliya sosai sannan har wa yau sinadarin nukiliya za a iya amfani da shi wajen yin bincike a ƙarƙashin ƙasa a ga inda ruwa ke nan da kuma inda ma'adinai suke kamar wajen harkan rijiyar burtsatse zai taimaka kwarai da gaske za a ga cewa nan wurin za a gan shi akwai eh, ma'adinai nan wajen akwai ruwa sannan har wa yau ana amfani da sinadarin nukiliya wajen harkan binciken fetur man fetur a sai inda man fetur yake a ƙasa to lallai kamata ya yi a faɗa cewa tun ba ma wajen harkan yin amfani da sinadarin nukiliya wajen eh, samar da lantarki a tashoshin lantarki lallai burbushin burbushin wasu ƙasashe sukan yi amfani da shi wajen yin makaman nukiliya shi makamin nukiliya abu ne mai hatsari sosai amma makamashi daban yake shi a nan ya kamata lallai a jaddada cewa ƙasashe da yawa ba su da ƙarfin da za su iya sarrafa burbushin sinadarin nukiliya su makami amma suna amfani da sinadarin nukiliya wajen samun makamashi makamashi abu ne wanda ake bukata sosai nan hakika a ƙasashe irin namu na najeriya matakin da ake ta matsawa a yi shi ne wanda za a samu wata ƙasa wanda ta fi mu cewa a harkar kimiyya da fasaha su za su zo su ɗauki burbushin su tafi da shi ah, a birnin ƙarƙashin ƙasa saboda haka yanzu haka ba a kai wannan matakin ba tukuna saboda haka ba damuwa a najeriya na farko dai ƙasar da take so ta yi makamashin nukiliya za ta je wannan hukumar makamashin duniya a amince sannan za ta dawo ta samu kwararru wanda za a koya musu yadda ake tsare-tsaren harkokin mutum. Wato kenan kana wa 'yan Najeriya albishir ɗin cewa idan aka kammala haɓaka shi wannan ɓangare na makamashin nukiliya shi kenan an yi adaba da matsalar wutar lantarki kenan a Najeriya? Wato shi maganar wutar lantarki abu ne wanda yake ya kamata mu yi abubuwa da yawa wanda shekarun baya ba yi shi yasa dole hmm. ana so a samu ci gaba sosai dole sai an buɗe hanyoyi da yawa alal hakika policy na makamashi na najeriya ya riga ya ajiye cewa duk waɗannan hanyoyin najeriya ta amince da su kuma za a bi su ɗaiɗai daidai wannan tutun an riga an ɗauka illa da ne ana ɗaukan su ɗaiɗai ɗaiɗai abin da ke da hatsari daga sinadarin nuclear shi ne yana da wani abu da ake kira radiation idan kamar ya tarwatsa ya fashe zai lalata muhalli gaba daya oh. da dabba mai rai da itace da komi zai lalata zai gurbata To sai a mana aikin gafara an saurari Profesa wato tsohon babban daraktan hukumar makamashin Najeriya Profesa Abubakar Sambo da bayani game da wannan rana ta nukiliya da ainihin shi yadda shi nukiliya ɗin da yake da kuma amfaninsa a sassa daban-daban. To ga kanar Abubakar Ɗangiwa Umar wani a sananin sojan najeriya da ya lakanci manyan makaman yaƙi zai mana kuma bayani game da abin da isa ake son a kawar da shi wannan nukiliya daga doron ƙasa kwata-kwata to a gaskiya wannan a hukuncin da mukarraban jam'iyyar pdp suka ɗauka na cewa sun tsaye da jonathan goodluck da zama ɗan takarar jam'iyyar pdp a zaɓe mai zuwa wani abu ne wanda yake zai kawo cikas ko koma baya wa siyasar mu ta nan najeriya akwai raɗe-raɗe da ake cewa sule ɗo ya janye eh ya janye to amma wannan janye wanda sule lamido ya yi shi kansa ma wani barazana ne wa demokradiyya watakila ya janye don allah ko kuma watakila don wani abu dalili amma mafiya yawan jama'ar najeriya da zarar sun ji wannan batu na cewa sule lamido ya janye za su san cewa watakila an masa muzurai ne ko barazana da idan masu saurare za su iya tunawa wasu 'yan watanni da suka wuce sule lamido ya shiga dambarwan siyasa matuka tare da shugaban kasa jonathan goodluck wanda sanadin haka aka kama 'ya'yansa ake cajinsu da wasu laifuffuka kusan tamkar ta zarce ake so ya yi To idan kamar yadda ka ce an firgita Sulalami ne da watakila wasu masu niyyar takara suka janye sannan kuma. To masu saurare sai ku mana aikin gafara mun samu tangardar a na'ura dangane da wannan hira na kanaɗan Umar sai kuma a shirinmu na dare idan Allah ya kai mu za ku saurari wannan hirar yanzu za mu je kuma ga wani wato rahoto na gaba. na wato yadda 'yan boko haram ake ta samun takaddama tsakaninsu sanadiyar mutuwar shugabansu abubakar shekau sama da maharan boko haram talatin ne suka mutu a garin madagali bayan wani fada da ya kaure a tsakanin su bisa sabanin ra'ayi akan bukatar su tsagaita wuta na su mika makamansu ga hukumomin najeriya ko kuma a'a shaidun gani da ido da sun bayyana cewa yan bindigan sun ta harbe harbe a tsakanin su yayin da ma rikicin shugabanci kuma ke karin ruwa a reshen kungiyar a yankin madagali eh sun kaura sun fito biyu wasu daga cikin su suka cewa su ajiye makaman su mutane 32 aka kashe a tsakanin su soja suka harbe su ko kuma a tsakanin su ne suka harbe junan su su da kansu karbi su don kamar ra'ayi. Kenan ganin rikicin shugabanci kuma? Eh, rikicin shugabanci kuma yanzu da yake kamar ra'ayi ya shiga tsakanin su haka nan kuma su kuma su fara kuma fara iya fara ya kashi kashi biyu ne. Wasu suna fara kan maganan shugabanci wasu suna fara kan maganan aje makan. Eh don babu da sun samu damuwa tsakanin su sun harbe harbe mutane talatin da wani abu suka mutu. Yanzu suna karancin mai ma motocin saye. Ibrahim Abdullahi Zizo, sashin Hausa na Amurka daga Jalin Jalingo a Najeriya. na komi ka gani in ya ba wata rana shi za ya ba ka tausayi kuma komi ne ne ya ba ka tausayi wata rana shi za ya ba ka tsoro abin da ya sa doka ya ce hakan nan To a gaida Abubakar Abdulaziz, to kan wannan ah, takaddamar da ake samu a bangarorin boko haram da kuma nasarorin da sojojin najeriya ga dukkanin alamu suke samu kan wannan kungiyar na tuntuɓi mai magana da yawon gwamnatin tarayyar najeriya kan wannan batu na yaƙi da boko haram wato cin mike omeri don jin komi isa a wannan karan suke samun nasarori kamar yadda ake bayani sai ya ce ai dama kamar yadda muka faɗa ita ta'addanci sabon abu ne a najeriya kuma dama lokaci ne kawai ake jira a cimma nasarar abin burin da aka sa a gaba eh, dalilan nasarar da aka samu an nasarar da ake yi yanzu shine sojojin najeriya sun kara ah, himma kuma sun samu wasu kayan eh, yakin da ba su ita kuma yan ta'adda din suna ganin kamar yau jiya ne bayan haka kuma akwai taimako na mutane najeriya da suke wannan wurin da suke ba da gudumawar asiri kamar labarin ababen da suna nan suke yi kar ka manta akwai wannan regional intelligence eh, fusion center eh. ko unit wanda an ka yi da kuma haɗin kai na sauran kasashen da kewayen Najeriya. To muna ta samun labaran da ke nuna cewa kamar sun fara miƙa wuya da gaske ne sun fara miƙa wuya ɗin? Eh, akwai da yawansu wanda tsananin wuta yakan sa su je ko su gudu so misalin uh, a cikin irin wannan halin an samu kusan sama da ɗari da wani abu har yanzu akan akan samu mutane da ke zuwa su ce sun fara. sannan kuma muna samun bayanai da ke nuna cewa lallai an kashe shi shugaban boko haram abubakar shekau har ma an fara faɗa tsakanin bangarori daban-daban na boko haram ɗin da kowannen su ke ƙoƙarin fito da shugaba shin kun samu wannan labarin na faɗa su saboda an kashe shugabansu kun tabbatar da labarin ma kashe shugaban eh, nasu e kasan eh, a farko shi wannan abokan shekaru da aka yanzu ne na biyu hmm. akwai wanda aka yi kwanakin baya can wanda bayan aka yi da nashi sai wani ya fito ya canza sunan shi ya azumin sunan abokan shekaru kamar da aka yi na abu kaka ne hmm. da shi ne mai bada wasu labarai hmm. aka yi da shi wani ya sake tuwa ya ce shi ma shi ne abu kaka ana kokari suna kokarin su samo wanda zai ci gajiyan wannan toron kaɗe sannan akwai takaddama tsakanin najeriya da kamaru kan waye ya kashe shekau shin sojojin najeriya suka kashe shekau koko sojojin kamaru a saninka wannan ba musu ba wani abu maganan da yake ciki shine an kashe shekau an kashe shekau niyan kowa yanzu shine a samo ceto wayannan yaran da suke hannun 'yan ta'addan nan kuma a tabbatar cewa an daina ta'addanci a wayannan wuraren gaba daya. Doka na sa haɗin mutane, to Allah za ki duniya na komi ka gani in ya ba ka tsoro. Wannan haka yake ga kuma Bello Habib Galadanci da shirinmu na gaba. Musulunci tushen rayuwa. Allahu ya ya ji jilali wal ikirami Allah shi ka ci da maraya. Malaman musulunci a yammacin Afirka sun yi kira da akula da marayu. Ka zare da bata da nono, Allah shi ka ci da ɗiyanta tun domin shaida ba ka da laifin komai. Jama'a masu haurar mu assalamu alaikum. A daidai wannan lokaci da tarzoma ke raba 'ya'ya da iyayensu. Malam Ali Muhammad Umar daga Yamai ya jaddada mahimmancin tausaya marayu a hirar da ya da wakilinmu abdullahi mama amadu shi ne ya fara da cewa alhamdulillahi assalamu alaikum wa wabarakatuh dan uwanku ali muallim umar anan niyame a cikin ƙasar nijar malam mai sauraro zai so ya san a musulunce ina ne mahimmancin ci da marayu yake kuma an ya marayu na da wani matsayi da addinin musulunci yake bance musu na'am kwarai maraye yana da matsayi na musamman wanda ubangiji allah subhanahu wata'ala ya keɓance mashi nashi na musamman daga ciki idan za mu diba allah babu wanda yake so a cikin duniyan nan gaba ɗaya kamar annabawan shi a lahira babu wanda allah ke so kamar annabawan shi ba daga cikin dukkan annabawa idan ka diba dukkan su waya shugabansu manzo allah sallallahu alaihi maraye ne shi ya tashi ya isko uwa wasu lokuta da suka yi kuma uwar ma ta rasu yanzu ba uwa ba uwa kenan inda maraici wani abin aibi ne wani mugun abu ne allah bai kai shi ga annaban shi wanda ya yi su a duniya da kuma lahira to ganin wannan musulunci da kanshi me ya ɗauka me tanadi a kan maraici ba idan ka dibi ƙur'ani allah ya yi bayani akan marayu da kuma kula da haƙƙi na marayu tun kafin zuwa musulunci akwai al'umman da ubangiji allah ya sanya mata ƙa'ida akan ɗaukan yonin marayu lokacin da addinin islam da ya zo da ya bayyana kuma abu sai ƙara ƙarfafa ƙarhi akan cewar kilimin tabbat abin mai kurki wani ma kenan a zamanin da su da kansu al'adunsu ne ba su yadda ba maraya iya yau hakanan ba gurinsu abin kumya ne marayu ko bangaren kabilun suwa wani marayan suna yawo ko kuma dangin suwa wani marayan suna yawo ba malam wani matsayi musulunci ya bashi islam da ya zo ya bashi wani matsayi na musamman daga cikin matsayin da ya bashi ba ɗauki tarihin zakariya alaihissalam zakariya alaihissalam annabin allah ne iya da ko kamar eh, eh, imran imrana malami ne mai karantarwa mai kira zuwa ga allah Allah mai cikawa iya da yarinya da duk ƙur'ani ba mu labaranta mai suna abin na Maryam wasu Hannatu babanta ya rasu ne da cikinta an ahe shi bayan wannan ne an ahi Maryam bayan mutuwan babanta ba to ganin wannan cewa wannan ɗiyan malamin mu ce ga tunanta babu babanta yaya zami to a yi da nanta wa zai ɗauke ta ba ƙarshe kowa ce ke ina so ina so ina so to kuma a yi ƙuri'a har ƙur'ani ba mu labari ba aka yi ƙuriya zakariya alaihissalam su sai ya ci wannan ƙuriya ɗauka abin da maryam ba muhimmanci da ke da ku islam maryam sai da kai zakariya iya ba ta abinci iya kai mata ba har sai da kai tana samun abinci daga aljanna Allah subhanahu wataala ba ya ce maryam wa kama miki wannan cha ta yi wannan ya zo daga Allah ne Allah kuma yana rasta da bawan shi ba tare abin ga da wahala ba kenan kuma haka nan Qur'ani Allah ba mu labari akan musamman kan rayuwar manzo Allah marayi yana da bukatan abu guda uku a cikin duniya wanda kuma irinsu ne Allah ya ma annabi kuma irinsu ne Allah ya ma annabi umarni da shi ma yau kalli hikima makalla ina maganar eh, ci da marayu a cikin tsari na addinin musulunci akwai wasu hanyoyi ko sharuɗa ko wasu ƙa'idodi da addinin musulunci ya maganta a kai addinin musulunci lalle ya yi umarnin cewar mai a shirar da marayu ba inda ya kawo ayi a dunkule da ya kawo siffan masu imani cayi suna ciyar da abincinsu a kan san ransu ba tare da sun ba da tsoki da bacin rai ba wa suke ba suna ba abin ga miskinai da marayu idan suka ba miskinai sadaka ko sun ba marayu sadaka caske mun ba ku wannan sadaka ne neman mu mun Allah biya bukatun mu ba ba mun ba ku bane ba don zuwa gobe ku taimake mu bane ba ko in kun gama a hanyar ku gaida mu ku yi ba muna son sakamako ga Allah muna son yabo ga Allah subhanahu wa ta'ala ba kenan tun islam ya ba da cewar hatta da zakan ake huddawa yau musulman yau sawa'u na nijar ne ko na duniya ne da za a hudu wannan zakan nan a mai kata zuwa ga marayu ko zuwa ga dukkan talakawa gaskiya al'ummar musulman yau da ta rage ba saboda haka islam ya yi umarni sosai akwai ayoyi daban-daban akwai hadisai daban-daban a kur'ani da suka nuna cewar lalle shir da maraye musamman ma wani lada na musamman Allah mashi ba misali daga cikin Allah ya ginci maka kai dan adam mutum ne mai kwadai in ka ce mashi i to mi zaba ne su hawan koyo ta mai koko ta mai kwallon shi ba ka'ida ne wannan ba in ne ka ce mashi zo ka mini kaza ba to ɗayan biyu ne ko in kana so akwai shari'a in yi maka ba shi wani abu ba sai dan ya ce bai bukata ba to Allah da kanshi yin wa dan adam mutum ne mai kwadai kowane lokaci ba Allah ce ku yi Allahu ya rahamanu ya ji ikirami. To jama'a abin da ya sauwaka kenan sai kuma wani makon insha Allah za mu dawo da wani sabon shirin. A madadin sauran abokan aiki musamman Abdullahi Mamman Amadu, ni Bello Habib Gladanci nake cewa salamu alaikum mu kasance cikin koshin lafiya. To yanzu kuma ga Halima ta dawo da labaran duniya amma a takaice. Sakataren Shari'ar Amurka Eric Holder ya murabus bayan shekaru shida yana rike da mukamin. Shugaba Barack Obama ya ce ba da daɗin rai ya amince ma Eric Holder ya murabus ba bayan ya shekaru shida yana rike da mukamin Sakataren Shari'ar Amurka. Da yake jawabin barin aiki a gehen shugaba Barack Obama a fadar White House, Eric Holder ya ce ba zai taɓa nisa da aikin ba, ya ce zai ci gaba da ba da gudunmawar shi kuma ya ci gaba da ƙoƙarin ƙara tsayar da ƙasar Amurka bisa kyawawan tubalan da aka gina ta a kai. Eric Holder dai shine bakar baƙar hwata na hwarin harko da ya taɓa riƙe wannan mukami na sakataren shari'a a ƙasar Amurka. Kuma yana rike da mukamin ne tun da shugaba Barack Obama ya hwara shugabancin ƙasa a shekarar 2009. Manya-manyan jami'an diplomasiyyar ƙasar Amurka da na tarayyar Turai da kuma na ƙasar Iran sun yi wata tattaunawa ta biyu a yau Juma'a da nihin ƙulla wata yarjejeniya game da shirin nukiliyar ƙasar Iran. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry da ministan harkokin wajen kasar Iran Javad Zarif da kuma babbar jami'ar tarayyar Turai mai kula da al'amuran kasashen waje Catherine Ashton sun gane a Alhamis a birnin New York inda ake gudanar da babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya. babu tabbas ko tattaunawar ta samar da wani ci gaba amma wani babban jami'in gwamnatin kasar amurka ya shaida ma gidan rediyon nan na murya amurka cewa Za a yi amfani da abubuwan da aka tattauna a wannan mako domin a samar da ci gaba. ministan ƙasar Birtaniya David Cameron ya bayyana a gaban 'yan majalisar dokokin ƙasar inda ya kaddamar da muhawarar neman izinin bin sahun Amurka da kuma shiga cikin ƙawancen ƙasashen yammacin duniya da na ƙasashen Larabawa wanda ke ma 'yan daular Islama ruwan wuta ta jiragen sama a ƙasar Iraki. To masu saurare da da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da dare idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Halima Jimrau da ta taya ni gabatar da shirin da Dori Dustin da ta haɗa mana sauti da kuma injiniyan mu. Ni naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri ku huta lafiya sai kuma an jima idan Allah ya kai mu lokacin da za ku ji wasu sabbin shirye-shiryen namu. da kuma fatan za ku mana aikin gafara saboda yawan tangarɗa da muka samu a shirinmu na wannan lokacin. This program has come to you from the Voice of America, Washington.